محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa al'ummar musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lale da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar litinin wanda ya dace da ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta shida ga wata na biyar a cikin shekara ta dubu biyu da goma sha tara bayan miladiyar annabi isa ya ta tabbata da ubangiji ta'ala a farko da ƙarshe wanda ya ƙara maimaita mana wannan lokaci mai albarka na azumin wata ramadan ko shakka babu wannan ba karamar ni'ima bace da ubangiji ta'ala yayi mana ba karamar falala bace ba zalika min fadlillahi alaina wa ala nas wannan yana daga cikin falala ta ubangiji mai girma ɗaukaka da yayi mana kuma yayi wa ragowar mutane kai al'ummatai da dama waɗanda sun ga azumin bara amma kuma bana Allah bai kaddare su da ganin wannan azumi ba sun rasu suna kushewar su muna roƙon ubangiji ta ala ya ji kansu da rahma ya gafarta musu ya yafe kurakuran su mu kuma da Allah ya ƙara wa ƙara wannan lokaci muna ƙara godiya a gare shi muna masu roƙonsa da ya hore mana lafiya da imani da ikhlasi da ƙwarin gwiwa da ƙwazo na yin wannan aiki na azumin wata ramadan mai albarka sannan Allah ta'ala ya tabbatar mana da irin ladan da ya alkawari zai tabbatar da shi ga bayan da suka tsaya ma ramadan suna masu imani da ƙoƙarin samun lada a cikin ibada muna ƙara godiya ga ubangiji mai girma ɗaukaka da ya ƙara ara mana lokaci kuma cikin ƙaddarawarsa ya zamanto a bana ma mu ne za mu gabatar da darasi na tafsirin alƙur'ani a wannan cibiya mai albarka ta masjidu ahlin baiti wa sahaba sakamakon shi jagoran majalisi din wanda ya saba gabatar da karatu dan uwa malam Musa Yusuf Asadu Sunna Hafizahullah yana garin Sokoto domin yin irin wannan aiki mai albarka na karantar da al'umma ya sunanta wannan aiki a wannan waje ne albarka wanda kuma duk lokacin da mutum ya sunanta wani abu na alkhairi bai kamata a ce an bar wannan abin ya tafi haka kurun ba wannan yana daga cikin abin da ya karfafa mana gwiwa kan zuwa a ci gaba da wannan karatu amma in ba haka ba akwai ayyuka masu tarin yawa da suke gaba akwai zuru sannan kuma tafsiran ba guda ɗaya ake gabatarwa ba ina gabatar da tafsiri har guda uku a kullum in yi da safe in yi da yamma kuma in zo in yi nan da maraice ko da daddare ka ko shakka babu akwai gajiya a kwanaki irin na ramadan amma babbar manufar ita ce kada a bar wajen ya tafi haka wannan ya sa ko da yaushe muke jin ƙwarin gwiwar zuwa a yi kuma muna fata yan uwa za su ci gaba da ƙarfafa mana gwiwa yan uwa za su ci gaba da ba da gudunmuwa da halarta domin wato ainihin ci gaba da wannan aiki na alkhairi muna roƙon ubangiji ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi Allah ta'ala ya sa yanda muka ga wannan azumi lafiya Allah ta'ala ya ƙara ara mana shekaru masu yawa ya maimaita mana shi lafiya kuma ubangiji ta'ala ya gafarta mana kurakuran mu ya ji ɗan mu ya ji ƙan magabatanmu kamar yadda kuka sani a wannan shine karo na uku na gabatar da wannan tafsiri mai albarka a wannan waje tun bayan tafiyar kankuwa malam Musa Yusuf Asadu Sunna kuma a shekarar farko da shekarar bara mun dora ne daga inda ya tsaya don haka bana ma za mu dora daga inda muka tsaya a bara cikin ƙaddarawar Ubangiji mai girma ɗaukaka a iya ijtihadi na da ni da alaran mamala abubakar mun tattaura da shi a ɗazu kan cewar inda muka tsaya a wannan karatu wato a aya ta ɗari da arba'in aya ta ɗari da talatin da hudu a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa wanda hakan yake nuni da cewa za mu tashi farkon aya ta ɗari da arba'in da talatin da biyar faɗin Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للقسط شهداء لله لا قال بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالفسق شهداء لله كونوا قوامين بالفسق شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون قديرا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا هو أن سكي إيماني لأبيجي لجمع أوفكا Abdullahi dan Abbas a cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa duk sanda kaji Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu to in har kana cikin mummunai ya kamata ka tara hankalinka wuri guda ɗaya ka ba da aron kunnanka zuwa ga wannan kira domin duk lokacin da ka ji ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal mallazina amanu to cikin biyu ɗaya ya ce ko dai wani umarni ne da ubangiji ta'ala yake so ya isar da shi zuwa gare ka wanda wannan umarni idan ka yi riko da shi zai amfane ka a duniyarka kuma zai amfane ka a lafiyar ko kuma wani hani ne da ubangiji ta'ala yake so ya hana ka wanda idan ka guje wa wannan hani ɗin zai amfane ka a duniyarka kuma zai amfane ka a lahirarka to a wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka yana umarnin bayan mummunai da su tsaya tsayin daka a kan adalci da kuma bayar da shaida ta gaskiya shine Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kunu kawwami da bil qisti ku kasance tsayayyu akan adalci ma'ana masu ra'ayin rukau akan adalci masu kaciya akan adalci masu dagiya akan abin da ya zama to adalci lafazin alƙisku ko alƙisfasu a cikin harshen larabci abin da yake ɗaukan ma'ana shine al'adu duk da dai cewa wasu daga cikin malamai na lugga suna ganin cewa irin waɗannan lafuzza da suke zuwa a cikin littafin Allah asalinsu ba larabci ba ne ba kai ka'idar da malaman ulumul qur'an suke tattaunawa akan shin alqur'ani gaba ɗayan larabci ne ko kuma a'a akwai wasu baƙin kalmomi a cikin alqur'ani waɗanda ba larabci ba ne ba wasu daga cikin malamai suka fa kan cewa a cikin alkur'ani akwai bakin kalmomi waɗanda ba larabci ba ne ba ta iya yiwuwa saboda larabawa sun sa su akan harshen sai ya gudana suna yawan ambatar su da da alkur'ani ya zo shi ma sai ya ringa ambatar su kamar yadda larabawa suke ambatar su amma tare da haka ba larabci ba ne ba ko kuma ya zamanto domin littafin alkur'ani ya zamanto ya buɗe hannunsa ga kowace irin al'umma da kowace irin kabila da kowane irin yare su ringa jin cewa suna da gakadanci a cikin alkur'ani tunda dama ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da alkur'ani din zuwa ga shakundum din annabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shakundum ne a cikin annabawa kowane annabi Allah ta'ala yakan keɓance masa wani ɗan gari ko wani ɗan ƙauye ko wani ɗan yanki ya ce iya nan za ka isar da da'awarka ko ubangiji ta'ala ya keɓance masa wasu al'umma ko wasu ƙabila ya ce iya ne kaɗai za ka kira in zuwa ga addini kamar annabi isa alaihi salatu wassalam ubangiji ta'ala ya keɓance masa da'awarsa zuwa ga banu isra'ila kaɗai da kansa yake cewa wa rasulan ila bani isra'il anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum ni annabi ne da ubangiji ta'ala ya aiko ni zuwa ga banu Isra'il tabbas na zo muku da ayoyi daga wajen ubangiji ku mai girma a ɗaukaka sabanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma shakundum ne gaba ɗaya Allah ya ce masa ka gaya wa duniya cewa inni rasulullahi ilaikum jami'a ni annabin ubangiji ta'ala ne ni manzon ubangiji mai girma ɗaukaka ne da ya aiko ni zuwa gare ku gaba ɗaya haka a cikin hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa abubuwa guda biyar waɗanda Allah ta'ala ya bashi bai ba wani annabi wanda ya wuce a bayansa ba daga cikin waɗannan abubuwa ɗin annabi sallallahu alaihi sallama ya ce kowane annabi Allah yana tura shi zuwa ga keɓantattun al'umma ni kuma wa bu'istu ila nasi kafa Allah ta'ala ya turo ni zuwa ga mutane gaba ɗayansu saboda haka wannan zai nuna cewa a shi kowanne daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama jakadan ne kowane yare alqur'ani jakadan wannan yare din ne suka ce wannan yana daga cikin hikimar da ta sa sai ka ga an samu bakin kalmomi a cikin alqur'ani waɗanda asalin su ba larabci bane ba har wasu malamai sun keɓance su sun tsuntsunto su a cikin alqur'ani sun taskace su kamar yadda wani yake cewa yurja'u lin naqli ladal gharib ma ja'a talmish ma ja'a talmishkat fi at-ta'rib aw huwa as-sijil thumma al-kifl kadhalika al-qisas wa huwa al-adl yace idan ka koma a cikin alqur'ani za ka samu abin da ake kira da suna al-gharaib al-kalimat wato baƙin kalmomi a cikin alqur'ani yace ma ja'a kalmishkat fi at-ta'rib kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani kalmar mishkat fadin Allah ta'ala Allahu nuru samawati wal ard masal nurihi ka mishkatin fiha wannan al-mishkatu din al-qusi kace asalin kalmar ba larabci bane ba awwabu wasijin haka idan ka dauki kalmar awwabu inna ibrahima la awwabun halim wasijin haka idan ka dauki kalmar sijillu wato ainihin Kumbal kiflu haka idan ka ɗauki kalmar kiflu kazalikal qistu ko kazalikal qistas haka idan ka ɗauki wannan kalma ta al ko ta al qistas adlu wanda ma'anarsa shine adalci suka shi ita ma ba larabci bace ba yaren ibraniyanci ne a takaice dai Allah ta'ala ya ce ya na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da ubangiji mai girma ɗaukaka kono qawwami na bil ku zamanto tsayayyu bisa ga adalci ku zamanto masu tsayuwa akan adalci adalci wani abu ne da ubangiji ta'ala yake kiran mutane ɗaiɗaikun su tsaya a kansa yake kiran shugabanni su dage da tsayuwa akan adalci kamar yadda wata aya a cikin wannan sura ne albarka da take gaban mu suratul nisa Allah ta'ala yake cewa inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah subhanahu wata'ala yana umartar ku tabbas Allah yana umartar ku an tu'addu al-amanati ila ahliha da ku mayar da amanoni zuwa ga ma'abotanta wa idza hakamtum bainan nas in za ku yi hukunci tsakanin mutane lafazin annas dinnan lafazi ne jamid wanda ya haɗar da mutane na birni ya haɗar da na ƙauye ya haɗar da maza ya haɗar da mata ya haɗar da 'yan birni ya haɗar da 'yan ƙauye ya haɗar da manya ya haɗar da yara ya haɗar da 'yan kudu ya haɗar da 'yan arewa wa idza hakamtum bainan nas in za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl Allah yana umartar ku da ku yi hukunci da adalci adalci shine sanya abu a inda ya dace kada kiyayyar ka ga wani hana ta kai masa adalci wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa adalci yana tabbatar da tsoron Allah a cikin zuciyar bawa haka kuma ubangiji mai girma daukaka ya nuna wato haka kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna matsayi da darajar shugaba wanda ya zama to adali kamar da hadisi ya a cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa hadisin Abu Huraira cewa sab'atu yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilla akwai dangogin mutane guda bakwai waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka zai inwantar da su a cikin inwar al'arshinsa wanda babu wata inuwa a yinin gobe alƙiyama in ba wannan inuwar ba dangi na farko wanda ubangiji manzala sallallahu alaihi wasallam ya fara ambata yake imamun adil a samu shugaba wanda yake mai ra'ayin rutsau cikin tsayuwa akan adalci wannan shine abin da Allah ta'ala yake kiran mummunai akai kunu qawwamina bil qisti wannan shine umarni na farko umarni na biyu Allah ta'ala ya ce shuhada alillah zaman to masu bayar da shaida saboda ubangiji mai girma ɗaukaka wato sai ya zaman to shaida wata umarci ne na ubangiji ta'ala da ya bayar da bayi su zaman to suna bayar da ita sannan lokacin da zaka bada da shaida ya zaman to wanda kake kalla wajen bada da shaida nan shi ne ubangiji mai girma ɗaukaka halar halarto zuciyarka wato cewar za ka faɗa abin da za ka faɗa saboda Allah bisa ga gaskiya ba wai kana tausayin wani ka ƙi faɗar gaskiya ko kuma kana jin tsoron wani hakan ya hana ka ƙin faɗar gaskiya ba a'a Allah ya kamata ka kalla shedar umarni ne na ubangiji mai girma ɗaukaka inda Allah ta'ala yake cewa wala naftumu shahadatallah ba za mu taɓa boye shedar ubangiji mai girma ɗaukaka ba kaga a nan wajen Allah ta'ala yayi ibaka shaidar zuwa gare shi ya kirawo shaidar da cewa shahada Allah shaida ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka, wannan ibafa ce litta'azim wato Allah ta'ala ya kira shaidar da cewa ta sace domin ya nuna maka girman wannan shaida din man da Allah ta'ala sau da dama yake danganta wasu abubuwa masu daraja masu girma zuwa gare shi domin ya nuna wa mutane muhimmancin waɗannan abubuwa daga ciki akwai ɗakin ka'aba Allah ta'ala ya kira ɗakin ka'aba da suna baitullah da gidan ubangiji mai girma ɗaukaka daga ciki akwai masallatai wa annal masajida lillah idafatu tashrifin daga ciki akwai taguwar annabi salihu alaihi salatu wassalam ubangiji ta'ala ya kira ta da suna naqatullah hazihi naqatullah lakum aya daga ciki akwai bayan mummunai wa ibadur rahman alladina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama daga ciki akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya kira shi da suna Allah ta'ala ya kira shi da suna Abdullah alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi subhana alladhi asra abdihi wa annahu lamma qama abdullah wannan litta'zim wa tashrif dan a nuna maka girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma yanda yake da babban matsayi to haka ita ma shaida Allah ta'ala yake shuhada alillah ku zamanto kuna bayar da shaida saboda ubangiji mai girma ɗaukaka walau ala anfusikum ko da ku wannan sheda din akan nan ku dan kada kai wani laifi a kirawo ka a tuhume ka ka ringa koye koye ƙarya ba ta iya kubutar da ɗan adam za ka ga idan ɗan adam ya laifi kullum ƙoƙarin da shine kubutar da kansa wannan kuma ba daidai bane ba masu karamci sun kasance duk lokacin da ya bayyana sun yi laifi to suna amsa sun su ne sai su ce mun yi imra'atul aziz matar magajin garin Misra da Annabi Yusuf ya rayu a gidanta duk irin dambarwar da aka yi da yadda sai kokarin bata rayuwarsa da yanda karshe ya kare a gidan prison ranar da Allah ta'ala ya fito da shi daga gidan prison din nan da aka zo ana tattaunawa me take ce, hasal haq ana rawatuhu annab yau gaskiya ta bayyana ka faru ka kare an yi wa mai dani sai sata daga nan babu wani ragowar dami ta ce al'ana haƙƙa haƙƙa yau ba gaskiya ta fito ba kuma wani ragowar ƙarshe wa kauce-kauce sai ta ce ana rawar tuhu an nafsihi ni ce na neme shi akan kansa ba shi ne ne ba kaga ba sai tunanin hakan zai janyo mata ƙasƙanci ba sai tunanin hakan zai janyo mata goma baya ba ba sai tunanin haka zai sa ta ji kunya a idan talakawanta ba sai ta buɗi baki ta faɗi gaskiya kuma wannan gaskiyar sai ta zamanto mata ɗaukaka sai ta zamanto mata daraja za ka ga hatta annabi yusuf alaihi salatu wassalam da ya tashi yin jawabi akan mayar da ya rayuwar gidan prison bai bace ta ya ita ta janyo masa wannan ba lokacin da iyayensa suka zo wajen abin da yake gaya musu cewa tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka ya mun baiwa iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badr lokacin da Allah ya fito da ni daga cikin kurkuku bai ce lokacin da matar ubangida na ta min shari aka kai ni kurkuku ba dama shi annabi Yusuf alaihi salatu wassalam mai karamci ne nan ma kuma sai tabbatar da karamcin sa kamar yadda manzo Allah yake ba da shi da akan sa al-karim ibnu ka karim ibnu karim ibnu karim yace shi annabi Yusuf mai karamci ne dan mai karamci dan mai karamci dan mai karamci shine Yusufu dan Yaqubu ɗan Ishaqu ɗan Ibrahim shine al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim saboda haka ko kai kai ba daidai ba to abin da ake so kada kai kauce kauce to wallahi ni na aikata a yafe mu to in kai wannan ko a gaban alkali ka samu rangwame wallahi ni ne ba ni da gaskiya ko da kai da matarka ake chat haka ga wani ana tabdan ke ba daidai ba a zo ana so za a mai da jawabi ta kauce kauce dokin mai baki ya fi na mai kafa gudu idan an zo an ce ya akai ce eh wallahi na san ina da laifi wuri kaza ina da laifi wuri kaza amma Allah ba ta hakuri a taya na addu'a kuma zan ɗauki matakin gyara to menene in ka faɗa haka sai kuma a ce kayi baya Ba ka taɓa yin baya ba bahaushe ma kuma ya ce durƙusawa da ba gajiyawa bane ba awil walidaini wal aqrabi ko da wannan shaidar da zaka bayar akan iyayenka ne guda biyu ko mahaifinka ne ya kuskure to kada ka ɓoye kuskurenka ko mahaifiyarka ce ta kuskure kada ka ce a'a daidai kai dole a bayyana wannan kuskure din wal aqrabina ko ɗan uwanka na kusa wato ainihin yayyanka da kusa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko ƙannanka ko danginka na kurkusa ko kuma dangin matarka ko duk wanda yake kusa da kai daga cikin abokananka duk wanda ya ba daidai ba ka faɗi gaskiya a kansa in kai haka ka kuɓuta har a wajen Allah mai waƙar ƙasar Hausa Sa'adu Zunguri yana cewa in za ka faɗi faɗi gaskiya komai saka ja maka kajiya mulki iko daula duka na ga sarki Allah shi daya to shine Allah ta'ala a gaba yake cewa in yakun ghaniyan aw faqiran in ya kasance shiwa malamai suka ce anan ba ambaci shiwa ne ne ghaniyan din aw faqiran ba amma ana kaddarawa ai in yakun al mashhudu alayhi ghaniyan aw faqiran in wanda zaka ba da shaida a kansa ya kasance zaniyan mawadaci ne to kada ka kalli wadatarsa kada ka kalli manya-manyan kuɗaɗensa kada ka kalli jirga-jirgar motocinsa kada ka kalli adadin gidajen da ya tara a duniya ka ce za ka ɓoye shaidar Allah a'a ka faɗi gaskiya a kansa au faqiran ko ya zamanto al-mashhudu alaihi faqiran wanda zaka da shaida a kansa din talaka ne saboda haka kada ka tausaya masa sai to yaya za a yi kuma a bada shaida yayi ba daidai ba ai abin sai masa yawa shege da hauka ga talauci ga hukunci ai abin sai masa yawa da ka tsaya dan rufe asiri in ce ba shi bane ba Allah ya ce ko da talakan talakawa ne ko da talakan kayau ne to ka bada shaida a kansa saboda me sallahu aula bihi ubangiji ne girma daukaka shi ya fi cancanta fiye da waɗannan guda biyu shi ya fi cancanta fiye da mai kuɗi in kana kallon sa shi mai kuɗi ne to wallahi ghaniyyun hamid kuma duk wani mai kuɗi a wajen Allah ya sunansa talaka ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku sani cewa ku nan talakawa ne ga ubangiji ne girma daukaka kuna bukata izuwa ga Allah Allah ta'ala shi ne mawadaci ubangiji mai girma ɗaukaka shine wanda ya gode wa kansa cikin wadatarsa baya bukata a wajen wani dan haka idan ya to mai kuɗi ne ko ya zamanto talaka kai kake kallonta a matsayin mai kuɗi kai kake kallonsa a matsayin talaka a wajen ubangiji ala duk bayin sa ne babu wani bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka sai wanda ya fi wani jin tsoron Allah inna akramakum inda Allah atqakum shi sa ubangiji ta'ala ya ce wallahu aula bihima ubangiji mai girma ɗaukaka shi ya fi cancanta fiye da waɗannan ɓangarori guda biyu talaka ko mai kuɗi Allah ta'ala ce fala tattabi'ul hawa kada ku bi soye-soyen zukatanku an ta'adilu ku yin adalci ma'ana kada ka bi son zuciyarka ta iya yiwa ya zama mutum yana da wata 'yar kullalliyar alaƙa tsakaninsa da wani wadda alaƙa ta yi tsami da zarar an ce ba da shaida akan sa sai ba da shaidar ƙarya shi yasa a wata ayar ubangiji ta ala ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu taqwa kada ku yadda wato kiyayyar ku ga wasu wasu mutane ya sa ku yi musu adalci ku yi adalci shine wanda ya fi daidai ga tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka kada ku ɓoye shaidar ubangiji mai girma ɗaukaka duk wanda ya ɓoye shaida ko shakka babu ya aikata babban zunubi dan Allah ya ce wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu duk wanda ya bude ko ya shaida, to ya sani cewa ya aikata ma zuciyarsa babban zunubi shine Allah ta'ala yake cewa fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ku bi soye-soyen zukatan ku yin adalci sai Allah ya ƙara saukilin kalmar ya ce wa in kalbu in kuka karkatar da harshen asalin kalmar allayyu shine mutum ya karkatar da harshensa ga gaskiya amma ya juya harshen ya tankwara harshen ta karfin tsiya ya sa ya faɗi ƙarya bayan harshen bayan harshen ya faɗi gaskiya amma ka hana harshen ka faɗar gaskiya saboda son zuciyarka wannan shine allayu ɗaya ne daga cikin ɗabi'u wato ainihin na Yahudawa kamar yadda Ubangiji ta ala yake cewa minan ladina hadu يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم wato suna faɗar kalmar ra'ina suna masu karkatar da wato harafin suna masu canja ainihin magana da domin lafazin allayyu suka ce ma'anarsa shine tahriful kalam wato an muradihi mutum ya canja zance daga abin da yake daga gaskiya ya mai da shi ƙarya wannan shine allai. aw tu'ridu ko kuma kuka juya baya mana shi wancan na farko wanda Allah ta'ala ya ce wa in kalbu an gayyace shi ya zo ya ba da shaida din a madadin da faɗi gaskiya sai canja sai ya faɗi ƙarya aw tu'ridu ko kuka juya baya shi kuma wannan an gayyace shi ya zo ya bada da shaida sai ya zuwa wanda kin zuwa ba da shi ma zunubi ne kamar yadda ubangiji mai girma daukaka yake wala ya'ba shuhada idza ma du'u kada masu ba da shaida su ki zuwa idan an kira su dole ne idan an kira ka ka zo karka ce a kai ba ruwanka ba ka son fitina ba ka son ka wa ne to shi ya ɓata wa Allah ya ɓata wa annabi ya bata mummunai to dan me yasa shi ba za a ɓata masa ba saboda haka ka zamanto kana da jara'a kana da ƙwarin gwiwar bin dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka shine Allah yake idan ka ki zuwa ko aka gayyato ka ka canja magana da gaskiya ka faɗi ƙarya ka inna Allah kana bima ta'maluna khabira ku sani cewa tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasance mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa a aya ta gaba ubangiji ta ala ya ce ne يا أيها الذين آمنوا الكتاب آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكتب يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني آمنوا بالله في إيماني الله ثم لم يسكي ميه كما حكى gashi dai ayar ta ba da shi da su masu imani ne kuma sai ta umarce su da su imani ya ayyuhal ladina amanu aminu billah ya ku waɗanda suka yi imani kuma ku yi imani da Allah wani sai ya ce to ko dai an yi tafka da warwara ya za a ce mai imani ya yi imani ya za a ce wanda ya wanka ya ƙara wanka ya za a ce fari ka zama fari ya za a ce dogo ƙara tsaho ko ba haka ba to menene hikimar hakan babu tafka da warwara a ciki Allah ta'ala ce ya ayi ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani aminu billah ku ƙara imani da ubangijinka mai girma ɗaukaka malamai suka fassara gabar da ɗaya daga cikin fassarori guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce ita wannan aya kana magana ne akan addawamu alal iman wato ya ku waɗanda suka yi imani ku dawwama akan imanin nan ko a buga ko a raya ko ana ha maza ko ana ha mata ko ana tasawa a turmi ko ana baka cewa a jefe kada ku yadda ku mutu sai kuna da imani ya ayu allazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun suka ce wannan shine addawamu alal iman wato Allah yana kiran ku da ku dawwama akan imani duk irin juyin juya halin da za a yi ka zaman mumini duk irin yanayin fitinar da za a shiga kada ka yadda ka fita daga tsari na imani kada ka yadda wata fitina ta sa ka kaji za ka ajiye wata ibada ta imani dan akwai irin abubuwa da al'umma suke tsuntar kansu a ciki na zamanin fita lokaci na fitina a shekarun baya an shiga fitina a wannan ƙasa ta yadda za ka ga wanda yake musulmi wanda yake mumini wanda yake da siffa ta addini yana ƙara-ƙara akan wannan ta tasa har wasu ke rubuto takarda suna tafatawa Allah gafarta malam a cikin irin wannan yanayi da ake ciki na fitina da harkar tashin bama bamai da har ba ban al'umma ba gaira ba dalili to ya halatta mu ringa aske gemu ko ya halatta mu saki wandan mu ringa takewa saboda jin tsoron me zai je ya zo bai halatta ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billah ya ku waɗanda suka yi imani ko ana ha maza ha mata ku rasa ranku kuna da imanin nan kada ku bar hanyar imani haka wasu daga cikin malamai suka ce wasu daga cikin malamai kuma suka ce ita wannan aya tana nuni ne akan al-imani yazid wa yanqus wani lokacin zaka ga imani ya haɓaka a cikin zuciyar ɗan adam wani lokacin kuma sai ka ga imanin yayi ƙasa to duk lokacin da ka ji imanin ka yayi ƙasa to ka tuno wannan aya rechargeable ce da take ƙara caja imanin take ƙara sa imanin yayi yi ko a cikin zuciyarka shi yasa Allah ce ya ayyuhallazina amanu aminu billah irin yanda ubangiji ala ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru sai ce wa tabiru ku yi hakuri kuma ku ƙara hakuri saboda akwai lokacin da za a tike ka sai ka yi kamar kai kullun kullun a shari'a to sai ka tuna kuma ubangiji ala ce wa tabiru a dai ƙara hakuri a ci gaba da hakuri kamar da social media din kullum sai kin yi hakuri a ci gaba da hakuri ko ba ka kuke bayanan sai dariya ce kullum sai na ga ya rubuta a ci gaba da hakuri to haka Allah yake ya ayyuhal ladzina amanu sabiru wa sabiru Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani aminu billah ƙara imani da ubangiji mai girma ɗaukaka wa rasulihi kuma ku ƙara jaddada imanin ku ga annabinsa annabinsa a nan wajen ko manzansa a nan wajen ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabin ladzi anzala min qabl ku yi imani da littafin da ubangiji ta'ala ya sassaukar akan manzansa sallallahu alaihi wa sallam wal kitabin ladzi anzala min qabl ku yi imani da littattafan da ubangiji ta'ala ya saukar min qabl kafin zuwan annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in muka kalla a gaɓar ayar ubangiji ta'ala ya ambaci lafazin alkitab har guda biyu yace wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qabl malamai suka ce al kitabul awwal laysa bi kitabil thani littafin farkon ba shine na biyun ba alif da lam din da ke cikin al kitabil ladhi nazzala ala rasulihi ba ma'anar su ɗaya da alif da lam din da ke cikin al kitabul ladhi anzala min qabl ba domin alif da lam din da ke cikin al kitabul ula suka ce ma'arifa ce lil ahadiyya wato sanannen littafin nan wanda Allah ya sassaukar da shi akan annabinsa shine littafin alqur'ani amma kaga alif lam din da ke cikin alkitabul ladhi anzala min qabl suka ce wannan alif lam din jinsiya ce jinsin littattafai ake nufi sun haɗar da attaura da injila da zabura da su ibrahima wa musa kai sun haɗar da minhum man qasasnahum alayka wa minhum sallan su kuma alai daga ciki akwai wanda Allah dama ya ba da labarin su ya ambaci sunansu akwai littattafan da Allah ma bai ba da labarin su ba to duk suna cikin alkitabul ladzi anzala min qabl haka idan muka ƙara kallar gabar ayar a karo na biyu ubangiji ta ce wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi anan sai ya kawo ta'abirin kalmar inzal din da kalmar nazzala a gaba kuma yace wal kitabil ladzi anzala min qabl sai ya kawo ta'azirin kalmar inzal din da lafazi ko fi'ili na anzala malamai suka ce bambancin da ke tsakanin waɗannan fi'ilulluka guda biyu idan aka ce alkitabul ladhi nazzala lafazin nazzala fi'ili ne wanda yake dulla alal tikrar wato yana nuni zuwa ga ba sau ɗaya aka saukar da littafin ba an ta saukar da shi lokaci bayan lokaci zango bayan zango aya bayan aya wannan shine littafin alqur'ani Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani ba a lokaci ɗaya ba ya saukar da shi zango bayan zango sannan kuma ya saukar da shi aya bayan aya cikin shekaru 23 na annabta Allah ya saukar da shi a zango na farko daga ilimin ubangiji mai girma ɗaukaka zuwa ga lauhul mahfuz daga nan ubangiji mai girma ɗaukaka ya sa aka ɗauko lauhul mahfuz ɗin nan a zango na biyu aka saukar da shi E, daga saman al'arshin ubangiji mai girma ɗaukaka aka kawo shi zuwa ga wani gida da yake saman duniya wanda ake kira da suna baitul izza ko ka kira shi da suna ka'abatul mala'ika mummunai da suke ƙasa suna da ka'aba wacce take cikin garin makka suna zuwa suna ibada suna tsawafi a wajen haka su ma mala'iku suna da tasu ka'aba wannan baitul ma'mur ko baitul izza shine ka'abatul mala'ika ka'abar da mala'iku suke zuwa suna yin tawafi suna ibada a wajen ko anan Allah ya sa aka ajiye alqur'ani a zango na biyu kuma wannan ajiyar da aka wa alqur'ani ta faru ne a cikin wani wata da ake kira da suna watan Ramadan Allah ta'ala ya ce shahr Ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wannan ajiyar da aka wa alqur'ani a baitul ma'mur ta faru ne a wani dare da ake kira da suna lailatul mubaraka inna anzalnahu fi lailatul mubaraka in ka ga dama ka kira daren da suna lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya saboda haka daga nan kuma sai ubangiji mai girma ɗaukaka? ya ringa saukar da alqur'ani lokaci bayan lokaci sura bayan sura ilimi bayan ilimi bayan bayan aya a cikin shekaru guda ashirin da uku na annabta a cikin zangon annabta guda biyu zangon garin makka da kuma zangon garin da ka ɗauki alƙur'ani za ka iya dafa surorin ta kashi biyu akwai surar da in kana karanta za ka ji an ce maka makiyya ko aiki akwai kuma surar da madaniyya ma qabla hijratin nazal والمدني ما بعدها daga nan Allah ta ya da kuma littafin da Allah ya saukar kafin alqur'ani malamai suka ce shine wato littattafan da Allah ya saukar kafin alkur'ani Allah nan yi ta'abirin fi'ilin anzala din ko kuma alinzal ɗin din da cewar anzala saboda dukkanin a lokaci ɗaya Allah ya saukar da su a taura da injila da zabura Su suhuf ibrahim wa musa dukkanin su rana ɗaya ubangiji ta ala ya saukar da su a lokaci ɗaya aka yi musu cin dare ɗaya gobarar ciki amma alqur'ani Allah ta'ala ya ringa saukar da shi bisa ga hikimarsa wato lokaci bayan lokaci kamar yadda kafirai suka ringa tuhumar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya gaya musu hikimar wa qala allazina kafaru laula unzila alaihi alquran jumlatan wahida Allah ce, ga hikimomin hikima ta farko kazalika linusabbita bihi fuadak cikin saukar da shi a hankula wannan zai sa mu tabbatar da zuciyarka da alqur'ani zaka yi saurin rike alqur'ani din sannan a gaba yace wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsanu tafsira ba za su zo maka da wani misali ko wata tuhuma ko wata ƙuriya ba face sai mun zo maka da abin da yake mafi gaskiyar abin da suke nufi da kuma abin da yake mafi gaskiyar fassarar alkur'ani din a gaba ubangiji ta'ala yace wa man yakfur billah dukkanin wanda ya kafirce wa ubangiji mai girma daukaka wa mala'ikatihi ya kafircewa mala'ikun ubangiji mai girma daukaka wa kutubihi ya kafircewa littattafan da ubangiji ta'ala ya saukar wa rusulihi ya kafircewa manzannin da ubangiji ta'ala ya aiko wal yawmil akhir ya kafircewa ranar lahira faqad dalla balalan ba'ida wannan kam ya bata bata wanda yake mai nisan gaske yayi irin atan kurma da ko ka kwala masa kira ba zai jiyo ba ulaika yunaduna min makanin ba'id din kenan irin waɗannan in ka kira su daga waje ne mai nisa kake kiran su ko ka kira ba za su ji ba masalul ladina kafaru ka masalul ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida sai Allah ya faɗi dalili yace summun bukumun umuyun fahum la ya'lamun a wa ayar farkon suratul baqara kuma yace summun bukumun umyun fahum la yarji'un saboda haka duk wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce wa mala'ikun Allah ya kafirce wa littafan Allah ya kafirce wa manzannin Allah ya kafirce wa ranar lahira to wannan sunansa zero wannan sunansa babu a cikin al'umma irinsa ne mata a gida suke cewa kai ai wani da haihuwarsa gara ɓarinsa to wanda faqad dalla balalan ba'ida ai kaga wannan da haihuwarsa gara barinsa in ji mata a aya ta gaba Allah yake ne innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا illa Allah ta ce innal ladina kafaru ya wato innal ladina amanu tabbas waɗanda suka yi imani summa kafaru sannan suka kafirce summa amanu daga baya kuma suka zo suka ƙara yin imani summa kafaru sannan suka ƙara kafircewa summa zadu kufran sannan suka tsari akan kafircin su suka zarce akan kafircin su suka yi tazarce lam yakun Allah liyaghfira lahum irin waɗannan da kai ubangiji ta bai kasance zai gafarta musu ba wala li yahdihum sabila da ɗai ubangiji ala ba zai musu gamo da katar ya shiryar da su zuwa ga tafarki tafarki wanda yake shi ba malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da zuwa Allah ta'ala yake nufi da wannan aya wasu daga cikin malamai suka ce Allah yana magana ne akan Yahudawa su ne waɗanda suka yi ta je kaka dawo a cikin imani su Allah yake nufi da innal ladzina amanu waɗanda suka yi imani wannan sun yi imani ne a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam summa kafaru bayan shudewar annabi Musa alaihi salatu wassalam ko dai shudewarsa ta tafiya ganawa da ubangiji mai girma ɗaukaka daga nan sai suka kafirce aka samu wani fitinanne a cikinsu wanda ake kira da suna samiri ya kera musu dan maraki yasa suka zamanto suka koma bautar wannan dan maraki din kaga anan wajen sun kafirce ثم amanu sannan bayan dawowar annabi Musa cikin su ya gyara aqidar su suka dawo suka kara imani thumma kafaru bayan kaucewar annabi Musa alaihi salatu wasalam daga cikin su annabawa sun bar su sun sai suka kafirce sun mazdadu kufran daga nan suka miƙe a cikin kafircin su wasu kuma suka ce a'a innal na amanu wannan sun yi imani ne a zamanin annabawansu da ubangiji ta Ala ya aiko musu wannan sun yi imani a zamanin waɗannan annabawa din summa kafaru bayan shuɗewar annabawa din sai suka shi. summa amanu lokacin da suka ga shekarun da Allah ya ba su labari a cikin littafin at-taura da injila ya rubuta musu cewa a irin waɗannan shekaru annabi sallallahu alaihi wasallama zai bayyana sai suka yi imani da shi suka zo suka kare suna jiran su ji ta ina zai kullo su yadda su masa da'a da biyayya wa kanu min qabl yastasimuna ala allazina kafaru har suka kasance ma suna addu'a Allah ya aiko da wannan annabi din su mara masa baya Yaki kafircin da ke cikin duniya amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana da suka ganshi balaraban dangi ne bai fito daga cikin jinsu na Yahudawa ba sun makafaru daga nan sai suka ce ba za su imani da shi ba sun kafirce sun mazzado kufra daga nan kuma suka shaura akan wannan kafircin nasu har zuwa yau wasu kuma daga cikin malamai suka ce a ayar tana magana ne akan munafikai ne idan muka duba dukkanin ayoyin da za su biyo bayan ayar Allah yana magana ne akan munafikai tun da faɗin sa cewa bashirin munafiqina bi anna lahum azaban alima har zuwa ayoyi guda biyar ko hudu da za su biyo bayan ayar za mu ga suna magana ne akan munafikai da haka sai suka ce ita wannan aya mabudi shi akan matsayin munafikai Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu sune waɗanda in suka zo gaban annabi za su ce sun yi imani idza ja'aka na qalu نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون shine ma'anar innal ladzina amanu thumma kafaru in sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce sun yi imani in suka koma baya kuma sai su ce sun kafirce wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila wannan shine ma'anar thumma kafaru thumma amanu sannan in gobe ma suka ƙara dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce sun imani thumma kafaru sannan idan suka koma wajen mutanen su sai su ce sun kafirce thumma zadu kufran Allah ta'ala ce daga nan sai su zarce akan kafircin su irin waɗannan munafikai lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ta'ala ce da dai ba zai Allah ta'ala bai kasance wanda zai gafarta musu ba wala yahdihum sabila kuma da ɗai ubangiji ta'ala ba zai shirin da su tafarki wanda yake tafarki shi ba ashe nan idan mutum yana so Allah ya tsora shi akan tafarki shi to ya tsaya akan akida kada ka zamanto dan tayi daɗi, dan akwai waɗanda suna nan in tayi daɗi ne su hatta a cikin musulunci dan gane da akida shi yana ganin sai an raba kafa yana tare da ahli sunna zai zo ya sallah da su zai zo ya azumi da su zai ji karatun su duk inda ake ana gaisawa da shi amma shi yana ganin cewa babu laifi dan ya dan ratse ya kuma wajen yan bid'a kuma in matsala ta same shi je ki masa addu'a ko ya ci gaba da mu'amala da su shi na ganin a haɗa kai a tafi tare to ta yaya haɗin kai zai haɗu ga wanda yake cewa amantu billah da kuma wanda yake allantar da wani haɗin kai ba zai taba yiwuwa ba saboda haka in sunna sunna in bid'a bid'a babu wani third a tsakani in kana ahli sunna ka zo a tafi da kai in baka ahli sunna kuma ka gaya mana cewa kai ba ahli sunna bane ba sunna ba ta buƙatar jemage mai shawagi tsakanin gaskiya da ƙarya abinda ake buƙata ko dai ka fito a matsayin al-mu'minul khullas as-sunniyul khullas wato tsantsar ahli sunna tataccen ahalus sunna gangariyar ahalus sunna dan gani shenin ahalus sunna in za ka shiga ƙasar da dukkanin su ɗan bid'a ne in an tambaye ka kashe ni ahalus sunna ne wannan shi abin da sunna take bukata amma banda ratse banda aran hannu banda sauka shalda duk wanda ya ara hannu ko ya sauka shalda to wala ya hadiyahum sabila irin wannan Allah ba zai taba nuna masa gaskiya ba saboda haka bahaushe yace a san mutum a san sa san mutum a san matsayinsa mu kam kai kauri an san mu an san aikin mu an san mu an san sunan mu mu kam ɗan gizala ne ko ba san ka ce ahlus sunna ma wani sai ce maka ai mu ma ahlus sunna ne ba muna sunonin alwala da na sallah ba to faɗi da babban lafazi ɗin mu ɗan izala ne kuma izala ta zamanto jirgin sama ko matar kulle ta san ta ta ruguginta abinda muka faɗa daidai Allah ta ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuttuban harshe ubangiji ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanahu